To kamar yadda kuke gani Kaduna kenan a yanzu a yau dinnan. amma a yanzu an kafa dokan hana fita. Kun gani yadda suka kwace motocin hukuma sun yi abubuwa daban-daban yau kamar yadda kuke gani. Da yawa ana ganin kamar abin ya wuce gona da iri yadda ake so a yi zanga-zanga ba haka ake yi ba. Amma me za ku ce? Gashi nan kun gani dandazon mutane ne suka fita sun fita sosai sosai fiye da yadda ake tunani yau a Kaduna kuma the same thing su ma sun rike tutar Rusiya wanda ake magana a daina amma kaman abin kaman wanda aka ce a yi ne irin kowa dai yanzu duk ƙasar da za ku gani yawancin arewa yanzu duka inda suka fito zanga-zanga a yau duka abin tutan da suka rike kenan kuma kada ku manta jiya Rusiya sun yi magana a kan Najeriya, to irin kaman sako ya isa yadda ake so, amma ana tsoron kar ya zo ya haifar da damarar ido. Kada ku manta a bangaren duniya ga baki daya ko na ce a sassan duniya daban-daban a yanzu haka zanga-zanga na tafiya a ta UK United Kingdom ko a ce muku London yanzu haka suna zanga-zanga to shine ake tsoron kar abin ya zo ya wuce inda ake tunani amma ku me kuke me kuke tunani saboda yanzu haka an yi kone-kone a garuruwa a garuruwa arewa daban-daban. Gashi mun ga ka fito daga wani kuma na daga cutar daga me ke faruwa ne? Garanti mun zo mun fito fatan mu ga yanci ne tunda mun ga malaman mu ne ma suke sarki koyo mana haƙƙi masu riga sun kashe mana zuciya farko yanzu tsoro ya kauce ka gane ko fito batan makan yanci ne da kafa wannan ya ce tsoro ya kare amma kada ku manta akwai wanda ya dan jaridan da ya fito jiya yayi magana kuma an zo an dauke shi yau ko na ce a misalin karfe biyu na daren yau an dauke shi wanda to kowa ya san irin abin da zai faɗa ko kuma ka san irin abin da za ka yi to duk da dai to kowa mai zance ni kaina ma ya kulle me za ku ce game da irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya a yanzu wannan da kuke gani ban sani ko kun kalli bidiyo din ba Michael Lani yayi magana jiya shine shugaban yan zanga-zanga na Abuja to yayi magana jiya akan irin bai ji dadin maganganun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi ba to shi an zo an yi arresting din shi da daddare misalin karfe 2 na dare ana salamu alaikum eh wa alaikum salam gashi mun zai fito zanga-zanga musiba da bala'i kasan mu kuma ya riga ya ko bi mu ba mu muke ji ba iyayen mu muke ji ne amma inda ta mu ne mu abin da muke ji alhamdulillah mu karfin shi To kun ji jawabi ka daban-daban amma me za ku ce akwai waɗanda zanga-zangan nan yayi masa rada akwai waɗanda kuma a gaskiya sai dai a ce subhanallahi lillahi rabbil alamin mun fito wannan zanga ne na limana eh. muna fata ubangiji cikin wannan zanga-zangar limani muna so a dawo mana da tallafin a dawo mana da tallafin eh. a bude mana boda a ba mu ba mu magunguna a asibitoci jami'an tsaron mu a kula mana da su a fasa albashi mai kyau a daina kashe mana su muna kukan cewa ba mu da abinci a bude mana boda a bude mana boda a bude ba mu tallafin mu amin ya Allah Allah